roadblocks waɗannan shingayen binciken ababen hawa da jami'an 'yan sanda ke girkawa na janyo damuwa ga jama'a na haddasa jinkiri kuma ababe ne marasa daɗi ga yanayin muhallinmu bayan haka wurare ne da inda wasu daga cikin jami'an mu marasa kishin ƙasa ke amfani da shi wurin karɓar na goro a wasu shingayen an sha samun yadda ake takurawa tare da cutar da jama'a wani sa'a ma har bindiga jama'a ke yi saboda haka ne shugaban 'yan sandan najeriya ya ga ya dace ya ba da umarnin janye waɗannan shingayen binciken ababen hawa mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya kenan Mr. Emmanuel Ojuku ke bayyana wa sashen Hausa na muryar Amurka dalilan da ya sa babban shugaban 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin janye shingayen binciken ababen hawa a ko'ina cikin kasar. Alhaji Sani Gamko mai sharhi ne kan al'amuran sufuri a Najeriya. Eh to magana ta gaskiya wannan ga yin 'yan sanda akan manyan hanyar Najeriya yana da amfani kuma akwai rashin amfanin sa. amfanin sa magana ta gaskiya yana taimaka kwarai da saurin gane bata gari akan manyan hanyoyin kasar nan kwarai da gaske. Eh, sannan kuma amfanin sa shi ya fi ta'allaka a kamfan cin hanci da rashawa don 'yan sandan da majority din suna karban cin hanci akan hanyar nan. Daga bisani kuma na garzaya kan hanyar Umar Musa Yar'adua da aka fi sani da Airport Road. hanyar da ta haɗa kudanci da arewacin Najeriya don jin ta bakin direbobi. A halin yanzu ina kan titin filin jirgin sama da kenan Abuja kusa da wani ƙauye da ake kira Soka kuma ina na wuce shingen 'yan sanda a yanzu haka ina tare da wani dan jasi malam me sunanka sunana malam ali malam ali yaya batun cingayen yan sanda domin kwanakin baya inspector general yan sanda Najeriya ya ce a janye su an janye din kuwa gaskiya sakani da Allah ba a janye ba ya ya kuke fuskanta waɗannan cingayen eh to wannan cingayen nan gaskiya suna takura mana domin su karan kansu polisawan in muka fito aiki suna iya ce to mu faka an muka faka mun nuna musu takardun ba ce a ah, mu kawo wani abu to kaga wannan haka kuma an baka bada wani abu ba to ka shiga uku kenan hannun su misali in baka war me zai faru eh suna iya ma kulla ma shari misali suna iya ce suna suspecting motan ka a na sata ne ko na abu saboda haka ku je police station ba su yarda da kai ba to tun da farko ma shin wai me yasa ne rundunar yan sandan Najeriya ta kakkafa waɗannan shingaye Tambayar kenan da newa kakakinta Mr. Emmanuel Ojuku. Kamar yadda ka sani babu wata dokar Najeriya da ta hana 'yan sanda kakkafa shingayen binciken ababen a gaskiya doka ce ma ta bamu ikon kiyaye kar a aikata laifuka. Kasancewar 'yan sanda a akan tituna tamkar tona tsakuwa ne don aita jiso domin muna bankaɗo waɗanda ke da niyyar tafka aika-aika kuma gargaɗi ne hakan na da amfani sosai yanzu an yi la'akari ne da illolin da waɗannan shingayen ke haifarwa. greater than what of what we have gained. Wannan wani dan tasi ne a birnin Abuja ke bayyana yadda waɗannan shingaye ke takura masu. Eh, sunana Mr. Emeka, ni dan tasi ne. Muna fuskantar matsaloli da yawa da 'yan sanda. Za su kakkafa shingayen akan titina, maimakon su busar da mota da suke zargin gefe. Sai su farta akan titi suna binciken ta, su bar su mutane cikin jerin layi suna jira. Da yake tuni babban sufetan 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin cicire waɗannan shingaye. Kasancewar har yanzu jama'a na kukan akwai su a sassa daban-daban. Na tambayi Mr. Emmanuel Ojuku ko me zai ce akan haka? Another order for the Federal Police must be obeyed to the letter. To the Umarnin Sufeto General 'yan sanda dole ne a bi shi sau da kafa. Don haka ana bin wannan umarni ka'in da na'i. Yanzu haka Sufeto General ya amince da wata tawagar 'yan sanda sassa daban-daban da ƙasar nan don sa ido da tabbatar da bin umarni musamman wajen karɓar na goro, shingayen binciken ababen hawa da kuma kare haƙƙin bil'adama. Roblox, extortion, and abuse of human rights. Emmanuel Ojuku kenan kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya, Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.